kasan duk lokacin da yaro ya ga dan fara tasowa haka sai ka ga ta fara dan fuska haka da sauransu ka fahimta to amma ka sani shi yaro yaro ne shi kuma babba babba ne a kowane irin lokaci haka ne yalla bai nagode da wannan shawara kuma insha Allah ba za ka sami daga cikin irin waɗannan sababbin alkawari Allah ya saka da alkai shi zai duniya da ɗaukaka dukkanin rigar aro ne mai arziki kabar yin ɗagawa mai ɗaukaka kabar ji da kai Wata ran za a yau babu kai ko dama akwai ranka. Ɗaukaka lokaci guda za ta zo masu nan za ta kare. Ba abin da ke ma rayuwar kama za ta kare. Ka daina jiji da kai duniya rigar aro ce, rigar aro. aro yau an ci mutuncin. an ci zarafinmu tun da nake a rayuwata ba a taba cin mutunci na irin na yau ba wannan yaron me yake nufi da mu ne me yake so ya mai da mu ne so yake wulakanta ma cikin al'umma to billahi lazi la ilaha illa huwa bai isa ba wallahi bai isa ba illa bai manaja park na ce kai parking now get out of my car Sorry. I said, get out! Peter! I said, get out. Meku. Get out. akan me za ka zo ka dinga damun mu da wasu surutan banza surutan wofi tun da kake ta mana suruta a cikin motar nan har ka sa kai na fara ciwo akan me akan me za ka dinga maimaita min abin da ya riga ya faru kuma abin da na riga na sani akan me kai hakuri ba za a saki an kya hakura ba zan hakura ba motar ta ka ce ko tawa eh na tambayar ka a ka ce oya shikenan ga ban tuka kamana ka ja motar kanka kai ko kana so in barka nan ne kai ma sorry sir gaskiya haka kowa yake fata naka sai naka yanzu in ba irin su nuradin ba waye zai ɗau kuɗi masu tarin yawa irin wannan ya baka mala kai nan za yi ko to ni na yi nan a yau kuma hanya muka raba ah, to tun da dai na soke sai da in cewa sai Allah zare ka ji wannan banza kai ba za ka rika fatan Allah ya baka kuɗi wani ya samu daga jikinka ba sai dai kai kawai ka tunanin cewa mun zama Allah ba ku mu samu ba yadda za mun riga mun zama bayinsa wallahi tallahi ba yadda za kuma ya mana nisa ya mana fintin kau gaskiya ni kuɗin nan ba su ishe ni ba har ga Allah ba yadda zan yi kawai ba yadda zan yi ba ni guri kura ta tsinke ba sauran bonono masu bincewa sun binne amma sai na tono zan faɗi siffofin buzuzu hello um, uh, don allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri ga nan zuwa wajen yanzu insha Allah ina zuwa yanzu sai in kira ku ok to sai na zo tsaya tsaya dakata ina za ka je muna aiki ya fa kamata ka gane cewa kai babba ne yanzu a cikin wannan harkar bai kamata kawai a ce mutane don sun biyo ka da business kawai su dinga kiran ka a inda suke kana bin su ba kamata yi a biyo ka inda kake wannan shine darajanka a matsayinka na mawaki a bashe kenan um, masoyana su ne gatana da babu su ba za a same ni ba da babu su ba zan kai matsayin da nake ba da haka gaskiya ba zan iya masu yana haka ba dan yanzu ina fara yin wani abu irin wannan yanzu aka ji an fara ce girman kai menene don ya ga yayi suna ko wani abu ba na so masoya na su zama makiyana shi yasa nake lallabawa a gama lafiya rabu lafiya an san da haka amma akwai abin da ake kira packaging you have to package yourself yanzu idan mutum ya biyo ka nan ya biyo ka ne saboda ka isa amma idan ka bi shi can zai iya yi ma ta yi kowane zai iya cewa kaza zan biya ka saboda yana ganin ai ka biyo shi inda yake ne ni dai kawai ba ni aran ki dan mashin ɗinka dan Allah tafi to ai ga irin ta nan yanzu mashin ɗina na bayar a kai min wani sako gida kuma wallahi na tabbata ya kai sakon gida kawai ya wuce ne yawonsa da mashin ɗin yanzu sai ka hau abin hawa a gan kawai haba ana wane wane kawai sai a gan ka hau babur ko kuma wani keke kaji amma yawa ne kuma in je musu a a daidaita ko ka gani that's what i'm saying yanzu idan su sun zo nan sun same ka ba za su sani ba kana da abin hawa ba ka da abin hawa ba komai dai kawai sai na juyo baka dau shawaran ba kenan hai nura ba mu da packaging ba packaging ba packaging wallahi mai ne ya kare mai kuma wallahi mai ne ya kare tunda yanzu nake son samun nan ban sa ba sai samun ka ne yasa na je na dawo sai in samun nan wallahi ma kai hakuri nan alkali road zan je in so man sai zo sa alkali road eh ba zan wuce minti goma ba yi malam wasu ne suke jira na yanzu kai kaga ya dace in tsaya a nan ina jiran ka su kuma na yi minti goma ba yalla gaggawa aikin shaida ne yalla ai hakuri gaskiya kai hakuri wallahi ba zan iya jira minti goma ba tun da suke min magana to shikenan Allah ya tsare yau na gode Allah ya tsare Malam ya dai ka zo ka ije ni a nan wajen aikin aikin dare fa nake yi fa. A'a malam ai ba faɗa bane ai. Ni ma wasu nake jira fa a nan wurin. Za ka mai da ni ne shi yasa na ce ka jira na ai ba wai na ce ka zauna a banza bane. Okay to bayawa amma fa za ka mun wani ƙari fa. Naji. Hello, salamu alaikum. to ba ku ka ce in tsaya wajen service din eh, mtn din ina wurin tun da za da dauka cin zuwan tsaya to don allah ku sauri ku nake jira wallahi na tsaye da mai adaidaita ne to na gode sai kun zo Allah dan annabi ku ya haƙuri mun san ciwon shi yana buƙatar hutu dan Allah ku ya haƙuri likita ya ce a bashi a bashi guri ya sha iska Hello Alhaji Okay bismillah na gani tala afwan kina ji ba wannan ba gwan shi ne yana so zai gan shi eh bismillah sannan ku ya jikin shi da sauki wallahi sauki mu ba masoyinsa ba ne eh, ai ba su fi mu san shi ba ba su fi mu san shi ba kuma yasa zo shiga ciki sai mu ne za mu shiga ba kuma ya za a ki bashi ya shiga mu muna muna zaune a wajen nan sai ka ce ma ka bane duk wannan ba masoyin shi kuma mu zo shi a ga masa kauna ce ta kawo mu wannan sun fi mu ne ai ba su fi mu masoyinsa ne haba a'a kuma masoyinsa ne ku bar mu gansa haba jawa ya kamata ku ba mu guri saurara mana in kun tabbatar da cewa ku masoyan shi ne ya kamata ku bar mu gudanar da aikin mu domin raunin nan da kuka gani a jikin shi yana buƙatar iska ku gane abin da nake nufi jama'a dan Allah ku yi hakuri ku bari har ya farka domin ku a yanzu haka ba a iya gane kowa ku bari in ya farka ɗaya bayan ɗaya sai ku je ku gaishe shi tunda shi kansa ya san cewa ku sa Allah baka lafiya nura Allah baka lafiya Allah kiyaye gaba nura Allah kiyaye gaba Allah ka shiga gaba da ka nura Allah tona asirin wanda suka ba Allah Allah ya fara ubangijin Allah ya tona asirin wanda amin amin amin wallahi tallahi duk wanda ya aikata wannan wallahi Allah sai ya tona asirinsa insha Allah Allah sai an rama insha Allah Allah da Allah zai tona asirinsa ku dai kawai ka azargi kowa ku dai kawai ku ci gaba da taya mu da addu'a mu ba wa jami'an tsaro haɗin kai addu'a ku da ta mu ta zama ɗaya Allah ya ba shi lafiya amin Allah ya ba shi lafiya amin Allah ya ba shi lafiya amin shine burin Allah ba shi lafiya amin sannan ku Allah ya bashi waye maka wannan abu haka? Waye cutar da kai haka? Wannan mugu ne ya maka wannan aika-aika. Yaron da bai san komai ba sai taimakon iyayen shi. Yaron da baya sa ido abubuwan da mutane suke yi sai nashi. shi dai wani ya zo ya mishi mugunta Allah ka sa ka mana da gaggawa Nura Inna kana gani na Nura ina ganin ke ina kaɗan kaɗan lillahi wa inna Allah ya isa tsakaninmu da wanda ya aikata abin ko abu ba za mu taɓa yafe mishi ba idan ma yana tunanin mugu mu gan shi ba Allah yana ganin shi kuma da kai da shi sai ku tsaya a gaban shi ya muku hisabi <laughs> wannan dole ne bagare ni yaye kai sauri mana dan Allah da annabi kai kada yake jira wallahi daktar nan so biyu yana zuwa haba da Allah da annabi sai an ce ka daina aje kuɗi a wajenka kuma ka zo kana kana kawo an zuba ganu dafa zauna ita jiran ku sannu nura ku yi haƙuri ku daina kuka ku haƙuri da Allah sannu nura sannu dan yanzu haka su kai maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna abba ka duba ka gani abba ka duba ka gani su waye aikata musu wannan aikin <laughs> Oyo wala. Ya Idan ba ganin sun wannan abin ne saboda baiwar yi a banza. bar mai kwakwalwarsa da baiwar da Allah yi a karan banza wallahi Allah barin azzalimi Insha yanzu ya daina waka har abada. dai akan waka suke so su raba shi da rayuwar shi gaba ɗaya mu muna son shi a haka duk yanda yake ko da waka ko ba waka yanzu me ake ciki game da binciken wayanda suka aikata masa wannan abu akwai wani masoyinsa shi ne yake ta kaiwa da kawowa wajen yan sanda jiya da safe ma ya zo amma ya ce mana zai koma kuma jiyan da ake ciki insha Allah za su bayyana sannan nuna jin dan uwana a <laughs> ah, nuruddin da ka tashi ka dan sha ko da shayi ne ko gana jin yunwa subhanallah nura kai ne haka ka gane ni kuwa nura allah ya baka lafiya su kuma ubangiji allah tona asirinsu kai salamu alaikum Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya da wannan ok to a shi mai magani ki ba mu da ba shi lafiya sanu duk lokacin da aka kawo nunaddin kuɗi kai ne kake tattara kuɗin nan ka rike a hannunka baka taɓa bani koda sau ɗaya ne ka ce gashi kai ma ɗan riki ya kamata a ce ko wani ɗan wani abu ne ka ɗan bani in nan saka aljuna in kesa za a nemi wani abu wannan ba adalci bane wallahi tallahi haba to yanzu lukman me da na rike kuɗi a hannuna na ga duk abin da za a siya ina bayarwa a siya ko kana tunanin cewa zan cuci nunaddin ne a ah, to waye sani ai wallahi baka kyauta ba nan nan ji aka kawo kaya aka kawo mm, mm, takarda ana bukatar magani babu ko sisi a jikina haka aka hakura wa san inda ka tafi da kuɗin ma wallahi tallahi ba kyau dai abinda da kake wallahi gaskiya ba baka kyauta ba ya kamata idan an kawo kuɗin nan ka ɗauki naka ka bashi nashi ni ma da nake zaune a nan gurin wani lokaci a ɗauki wani abu a bani saboda hawa a daidaita sahu da wasu aikace aikace to yanzu kuna nufin tsiya za ku min kenan a to ka fi karfin mu ma tsan ne ba an nuna tsan gaskiya ba ku kyauta ba kuma ya za ku so ku dinga hayaniya a cikin asibiti akan kuɗi mutane sai kallon ku suke ta yi gaskiya kun bani mamaki wannan bai dace ba me ka kana ce masa me ne same shi na faɗa masa banda abin da kuke yi kai da Jabir gaskiya abin da kuke bai daidai ba wallahi kai da Allah ware kawai ka ce ka zo ka haɗa mana dan uwanmu wanda kai ma an baka ki'a baka kuɗin nan ka ce ka rike aljunka bai kuma. Dan Allah dan annabi. Ku bar ni ji abin da yake damuna. Ni fata na in samu lafiya in bar asibitin Kai na ciwo yake ku daina min hayaniya. Gaskiya zan daina zuwa asibitin nan. Kawai sai dai zo duba shi in ya so sai mu shirin wuce. Saboda na lura cewa akwai wanda suke zuwa asibitin nan ba dan Allah ba dan wani abu. Gaskiya nuna din kawai mutanen da suke zuwa wajen ka ba dan Allah suke zuwa ba. Lukman, na za ka je kuma? Zan je in same shi ne, baka ji maganar da yake faɗa ba, kai kanka ka san cewar akai a saboda ni yake magana. ya hudu da Allah ka bar shi. Ka tura mai sa kawai. Shikenan. Allah ya baka lafiya da uwa. ma dai wannan ai ba adalci ba ne. Bazan rufewa ba gare ni yaye shi ne matsayinka. in dai akan waka ne aka yi maka haka insha Allah ka batta har abada daga farawa an maka irin wannan rashin imani nan gaba kuma ai kashe ka za su ai dama inna niya su kai su kashe shi Allah ne kawai bai ba su iko ba amma gaskiya ni ma gani nake wanda ka canja sana'a ba don koma ka samu sana'ar da ba za a dinga sama ido ba saboda kawai ka su je su halaka ka wata rana ai dukkanku ba ku san mutum ba ai ko me ya kama yi in dai allah ya dafa mishi a harkar to wallahi masu binsa da sharri ba za su taba kyale shi ba ai ci gabansa ne ba sa so ba wai wakar da yake yi ba saboda mahassada da azzalumai babban burinsu su ga cewa sun hana kowa ci gaba daga su sai su su a zatansu suna iya hana allah aiwatar da abin da ya hukunta to wallahi babu wani ɗan adam da ya isa ya hana Allah aiwatar da abin da zai aiwata. babu saboda sai ya ba mu ikon motsin ma da za mu iya zuwa mu aikata sharri saboda kin ga motsinmu cinmu shanmu lafiyarmu duk a wajensa suke babu wani ɗan adam da ya isa ya hana Allah aiwatar da ikonsa babu kunyarsa ke dan shi so bai duba kin jiki ko kuma muni. Ya naga ɗakin da duhu, ko kuna ma fitila. ka ki kunna umma, ba na so. Har yanzu kana kwance a cikin ɗakin nan tun da ka samu sauƙi ya kamata ka so mu fita ba. Wallahi umma na fi son zauna a cikin ɗaki. Saboda gani nake kamar idan na fita wani zai sake yin ƙoƙarin killata ni. Haba Nuruddin. ya za ka ci gaba da zama a cikin gida saboda kana tsoron mutane idan fa kana tunanin akwai maƙiyanka to wasu fa dubunnan suna nan so suke su ganka a wajen ka duba ga gidan nan yadda ake shiga ana fita duk dan a zo a gaishe ka daga wannan sai wannan wasu a ƙungiyance wasu kuma daga guri mai nisa ma suke zuwa tunda mahaifinka ya riga ya baka shawara kuma ya amince ya da ka ci gaba da ayyukanka ya kamata ka so fita ka ci gaba da aikinka Ka ga mutum da kake ganin shi idan har kana gudun sharrin shi to wallahi bai fi karfin kana cikin gida a zaune har gadon baccinka ya zo ya cutar da kai ba. haka ne ina da yawan mutane a kashe kuma cikin gida a cutar da su ba a iya boye sharrin mutum saboda Allah ya kare to ai sai dai wanda Allah ya kare kawai yaya abincin naka in ka maka nan ne ko zaka fito waje ka ci ka laifin komai wasu ke ka ci gaba da abin da kake nuruddin za mu raka ka da addu'a kai dai kawai ka ji tsoron allah idan ka ji tsoron allah to shi zai baka mafita kada ka yi wa kowa hassada kada ka yi wa kowa mugunta kada ka yi wa kowa kyashi sannan yadda allah ya baka wannan dama kai ma karka ki koya wa wani to idan kai haka shine abin da ya dace kai ko ma baka samu abin da wani ya samu ba to ina so ka sa a ranka yadda Allah ya baka lafiya shi ma arziki ne saboda waɗansu suna nan a asibiti numfashin ma sai sun saya za a sa musu fitsari ma sai sun biya za a jawo daga jikinsu a fitar saboda ba su da ikon da za su iya fitarwa ba lafiya to idan ka riƙi wannan shawara da na baka allah yana tare da kai kuma zai taimake ka kuma sai ka ga ƙwaƙwalwarka ta buɗu basirarka ta daɗu sannan kuma masoyanka za su daɗa a duniya Allah ya kare ka da karewarsa ya kuma dafa maka ya katange ka daga dukkan shari'a ya ƙara yawan masoyanka ya kuma rage maƙiyanka a kowane hali mai ni duniya zamani riga gani nasu to gaskiya yaron nan ya riga ya tafi ya riga ya nisa ba za mu taɓa iyawa da shi wallahi yalla bai wannan abin da ya same shi ni fa da na ɗauka shi kenan amma wallahi sai ya ƙara masa farin jini a gurin jama'a ni fa da na ɗauka ma ba zai ƙara yin waka ba kwata-kwata wallahi yalla bai ko ina maganarsa ko ake a cikin garin nan ko ina banda waƙoƙinsa babu abin da ake saurari a cikin garin nan ni abin ma ya fara damu duk abin da ya yi farko yana da ƙarshe a duniya na sani ga idan lokaci ya zo kowa ana yi mai sansani ya zan rufe ido in ya bar ni sai yan kadan kawai zan masu fariya sun baro da an ka kwace rigar da sun kasa babu wanda zai bambaro na zami kawai sai haƙuri domin duk inda muka ɗauki nuraddini nuraddini ya riga ya wuce wannan gurin ba komai rayuwa kenan yau kai ne ko ba kai ba ne abin da ya baka tsoro wata rana sai baka tausayi abin da ya baka tausayi wata rana sai baka tsoro jin ni fa wannan abin yana ban mamaki eh? ya za a yi kullum fa in na je the same magana kafa biyar so biyar fa na je wai suna ce min sai sun samu directive daga abuja eh? ka sa da zan yanzu ni zan je in samu sss din an ce sun fi ba sss haɗin kai that's the only thing ni yalla bai a shawarce ni na gani kamar a bar wannan magana wallahi bar wannan magana wani magana za a bari wallahi ba za a bari ba haba nuruddin haba haba to ni wallahi har na haƙura ma ni ba na so ma in ga wanda ya aikata min wannan abu wallahi na bar shi da Allah Allah ya saka mun kawai kai zo mu shiga cikin ko ina yake wallahi i will lose my money wallahi a yi wani irin kai Ya mun sami ku lafiya? Lafiya Malam Kabiru. Ya kuke? Ashe tare kuke. Kai eh, wallahi. Kai mun gode ka. Allah ya saka da Mun gode, mun gode. Sai ga shigowar kutun daga gidan Malam Sha'ibu. lafiya kalau lafiya baba dama muna magana ne akan wai mutanen da suka yi min wannan mummuna al'amari shi ne nake gaya wa malam cewa waɗanda suke binciken nan har yanzu sun kasa gano waɗanda suka aikata hatta lambar da ake tracing ɗin wanda ya aikata abun an kasa ganowa shi na ce masa mu bar maganan a bar wa Allah ka a'a wallahi ba za mu bari ba a'a malam kabiru dakata ai faɗan wannan maganar da ya yi ya yi abin da ba kowa zai iya yi ba na sani amma gaskiya bai yi ba malam kabiru tun da ya ce a kyale su a kyale su kawai ni ma abin da na ce ke tun da dai sun cuce mu to akwai ranar tsayuwa kuma dole sai an tsaya ka haka baro allah kawai to nan tun da ka sa baki a ciki ya na iya amma gaskiya mu dai ba za mu bari ba za mu ci gaba da addu'a in allah yadda sai allah ya fallasa su to ai wannan abin da muka faɗa shine tawakkali shine za mu fawwala wa allah komai saboda allah a yanzu haka in ya ga dama a yanzu sai ya bayyana shi ya tona mishi asiri in kuma ya so ya shi sai ranar sa wannan don allah me ya yi musu sa ok shine wanda za ku yi waƙar tare eh ne ok to dama already kai ka riga ka gama naka a na gama ai ba ku kawai to shi kenan zai iya shiga ya fara ai ta ba mu fara ta ba ji assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da barka da Allah bai kai babuwa ne a waje babuwa kuma eh tana ina tana waje ne a shigo reception mana ok na ba ta dama ma ta shigo reception amma ta ce ita dai san samu tana waje da Allah tana so magana da kai ba sai ta shigo ba to ina zuwa da Allah barin je ganta wata kila sa ba da mu ina zuwa ina fata dai ya baka kiɗan waka mm, abin ma na riga na gama duk wani abu da zan yi da kiɗan na riga na gama rihazin komai kawai ɗaurawa ya rage idan ba za ka damu ba za ka ɗan rera mun in ji abu mai sauƙi ne ai ce to bismillah zan fara waƙa ce da ni na tsara kafin nan ku yi min alfarmar in ne kure zan amin gyara to an fara na fara to ku an kara wasan aka fara Allah ka bani ikon nasara dan manzan da ba a mai tsara wannan gaskiya ne kayi bala'i ah, don haka kai ma sai ka shiga sai mu fara don allah kai haƙuri na taso kana bakin aiki ai kiran da kika yi tabin ma sai na kama a cikin aiki to ba matsala ba ne don na baro wata aikin kuma na kawo wata ba aiki na kawo maka ba to me yake tafa da ke na zo ne kawai na ganka kuma alhamdulillah da na samu damar ganin ka a koda yaushe kullum addu'a ta shine Allah ya nuna min kai ido da ido amma na ga lokaci sai tafiya yake sai dai in ganka a mafarki na amma na ƙi ganin ka a zahiri na addu'a da nake shi ta bani damar cewa na zo na nemi inda kake ko zan samu damar ganin ka ban da amsa wannan tambayar ba zan yi faɗa maka ran na fara zubar da wannan hawayen ba amma a gani na kawai hawayen farin ciki ne gashi sunana walida namba wayana ne a ciki ina roƙonka don allah ko da so ɗaya ne ka kira wani idan ka yi mu wannan alfarmar ba zan taɓa mancewa da kai ba har iya ƙarshen rayuwata ne zan tafi duniya rigar aro ce mai biye mata za ya zauce mai guje mata shi ya dace a rayuwarsa ya samu aminci mai ɗorewa kana nufin har yanzu baka yarda takardar nan ba wallahi ba zan iya yarda ba a haba kada fa a ce min kai ma ka kamu idan na faɗa haka ma gaskiya ban yi karya ba don wallahi ina fita kallon farko da nema tun kafin ta yi magana kawai ta tafi da imani na a to lalle yarinyar nan ta yi sa'a tarkonta ya kama ka ko kuma in ce tarko na ya kamata ba don ni na daɗe ɗana tarkon neman mace ta kuma sai gashi Allah ya kawo ta ba kuma za ka yarda da abin da nake faɗa maka ba sai ka ganta da idanunka Allah aha ga nan banta ina zuwa gida zan ranga da mata kira ba da alaji to shikenan yaron na ya ga voice din nan eh na bar shi yana dan ƙara daurawa na tabbata ba nawa ya kamata a ce ya gama to shike mu je cikin hello why please <sighs> ba zan iya hana kaina kuka ba musamman kukan farin ciki nurakin don allah ka zo na ganka da wani irin makami kika yi amfani da ita ne kin yi wa zuciya ta rauni raunin da babu wata ɗaya mace da ta bayi mata a rayuwa tun jiya take tunaninki ya kamata ki kawo mata agaji a tsoraci nake da kai zuciyata ta yadda akan cewa kai kake furta waɗannan kalmomi. tana raya min kamar wannan ya shiga irin taka don ya zo ya cutar da ni amma inda gaske kake furta mu irin wannan kalmomin na so to da lallai tabbas makami na ya amfani kuma ba wani abu ne addu'a ce kin fara ganin kanki a matsayin matata na yi farki so ba adadi to alhamdulillah abin Ai ban san kayan nan da ka kawo min haka suke da tsada ba nura Ai ni ban sani ba sai da wata mata ta zo gidan nan na ɗauko su nake nuna mata. Da ta faɗi kuɗin su ba ƙaramin mamaki ne ba na kama baki. Na ce to kai ko me ya kai ka ka ibi kuɗi da yawa haka ka je ka siyo wannan zannuwa. To inna me amfanin arzikin nawa idan dai har ban yi muku abin da ya dace. ni burina shine duk wani kaya a tamfa ko da wata uwar za ta saka to ni ma ya kamata uwata a ce tana saka irin su haka zalika idan akwai wani manyan kaya da iyaye maza suke sakawa ni ma mahaifina ya saka shine albarkar da nake haka ne to Allah ya yi albarka ya magana ginin kuma gini yana nan ina an fara har yayi nisa ma amma ni fa in zai na ba wannan ne damuwa ta kana da wata damuwa kenan to me yake damun ka nura dini kuma na samu matar da nake so na aura kuma ina so a je a yi magana da iyayenta alhamdulillah Allah na gode maka kaga ranar da nake ta jira ta zo kenan kaga yanzu abin da ya rage min in gaya wa malam kenan ya nemi mutane a je gidan nasu yanzu abin da za a yi kawai ka faɗi rar da kake so a je din muka yi magana da malam din dai sai in je yadda abin yake sai to Allah ya nuna min kuma ka kawo min ita in ganta zan kawo ai yana da kyau in ga yattawa manaja shin wai kai baka lura bane kamar wajen nan ya daina tara mutane gaba daya na gani na gani kowa ya watse ya baro daga ni sai kai direba ma na neme shi na rasa wannan katin shi kuwa tun last week rabansa da ya zo ofis din nan garin wancan watan ba a bashi albashi ba wannan watan ba kuma gashi ya zo shiru babu labari ni kadai ne ni kadai na rage ni na ɗaukar alkawari duk yadda rintsin rayuwa zai yi ni ina tare da kai ba zan gudu na barka ba ba ma wannan ba manaja ɗazu makaniki yake kira yana gaya min cewa mota ta ci injin sai an canza injin yanzu ma muka ajiye wannan a gefe ka san cewa kudin ofis nan yanzu sati ɗaya rage kudin ya ƙare kuma ka san mutumin nan mai wannan gurin bai da mutunci ba zai ɗaga mana kafa ba saboda na taɓa ci masa mutunci lokacin ina ganiyar samun kuɗi yanzu manaja babu wani wanda ya kira ka akan wani aiki babu san babu sai wani producer wani wani wani fakiri ya zo don gurin duk a gajiye ma ya zo yake cewa yana so a yi masa waka tafin kuma alamu ma ya nuna min sabon producer ne ya doso ni da wata dubu ashirin na fitan masa na fitattake shi na kore shi me za mu da wani dubu ashirin kada wani irin shashasha ne eh? ya za ka yi mana haka haba da Allah yanzu ya za ka mana sawarwari ai yanzu ya ke halak ya ke haram ne muke dubu ishirin nan idan muka samu irin su guda hudu ko biyar dubu ɗari ya samu ko tamanin kaga za mu siya injin din moto amma a ce wai kamana ina superstar a ce wai ni ne zan dinga hawa a caba ko a daina sau ina zuwa wajen aiki jama'a suna kallon suna min dariya manaja dubu wayan nan fa dubu wayan nan fa browsing din zan yi fa sai dai in je in login a waje in biya ban je in abin nan ko in karɓi wayan wani na login ba da Allah saboda haka wannan bai dace ba mu san me za mu yi to yanzu yalla in eh, kira shi ka kira shi mana sai ka tambaye ni lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru kuma ya labe saboda Allah manaja a ce wai ni ne zan dinga kiran walida a waya duk abin da na yi mata ba ta dauki wayana ba yau wajen wata guda kenan idan na je gidan su walida na tura a kira ta ba ta fitowa wani lokaci in na gaji na shiga cikin gidan inda na sa bai da idan na je an ce min fa tana ciki ba za ta fito ba sai a zo min da wani excuse gaba ɗaya walida ta guje ni ni kowa ma ya guje ni amma na walida shi ya fi cin min rai domin ina santa har ga Allah Allah ma ya san haka kai da Allah samun CNN da Allah ko Al Jazeera ina kallon labarai zan manta da irin wannan abubuwan da suke damuna sai dai kunna ma FM a waya saboda dai yasa kake so ka bai da dan iska ne yalla bai timin nan ka sun ta lalace nan mun kirawo injiniya ya zo ya dauke ta ya zo ya ce kudin gyaran ta dubu biyar babu labari amma da Allah kai ka san aikin ka kuwa ko ka san cewa kai manaja ne eh ko ka san cewa ya kamata kai wasu yan dabaru a san da za a fita daga cikin wannan rudanin da ake ciki kayan ma da nake sa ba kudin da zan ba da wanki babu ni kai na siya sabulin ne wankin kai ka sani ba na jin daɗin yin haka me yasa ka rika mana haka saboda Allah kana manaja ai ya kamata ko dabara ka samu ko dan galan nan ka samu mana mu je gidan gala ne gala mu samu kuɗi saboda Allah da annabi kai wani irin mutum ne Allah Haji Haji kawai gala ba ka wannan mutumin ni kadai na rage masa ba amma ni ma mai maimakon ya lallaba ni bi da yake magana da tsawa bai san da tsawar da yake min da nake shinyewa ba saboda dan abin da nake samu ne yanzu ba wallahi tallahi kai man rama za in ka ce min wo ni ma zato wo wo kamar ka ce wani abu ko wani sunna tuna mun ga magana da iyayena a game da zancen mu yanzu kawai ke kadai ya rage yake sanar da su sai a zuwa yi magana duk lokacin da suka zo ɗaya ne to allah ya nuna mana yana kura min ido ne wani abu nake tunani babu abin da nake so gani a duniya kamar ka haka kuma babu abin da nake so gani a yanzu kamar idanka tun da kake zuwa wajen nan baka taba cire tubarin idanka ba ban taba ganin yadda idanunka suke ba me yasa kike son ganin idona za ka ɗauka wannan tambayar amma ban da ni inda nake kokarin zama matarka ai ganin nake mun mun zama ɗaya babu wani abu da za ka iya koyi mu haka ne walida zan cire tabaran da ke fuskana don ki ga idona kamar yadda kika nema kuma zan yi hakan ne ba don komai ba don ina da tabbacin cewa ko da kin ga idanuna ba za ki canja daga yadda nake tunani ba har abada kuwa ki sha labari yau na sa shi ya cire wannan makeken glass din nashi an <laughs> gaya miki ne ta wasa ce yau sai da naga wannan idanun nashi da yake gudun a gani ah wallahi burina ya cika sai kin zo sai kin zo sai kin zo <laughs> sai kin zo cuce ka da suka watsa maka asid din nan sun cuce ka ba su kyauta maka ba Allah sai ya saka maka amma ka gafarci Nuruddin <laughs> gaskiya tax maka na faɗa maka gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ba a kiran wannan kalmar in ba wani masifa bane ya faru ko kuma wani bala'i to ai kaman hakan ne wannan ma masifar ce ne a wurina gaskiya mutane suna cutar da ni Allah ya isa ban yafe ba wa kuma ya taba ka ka gafa wai walida ce ta yi min text wai in yi hakuri ba za ta iya aure na ba dama can alwashi ta yi a kaina kuma ta cimma burinta da haka in yi hakuri in gafarce ta ta isa ba wallahi ta isa babu kuma kaka daga hankalinka an yi min abin da ya fi wannan ma kuma na haƙura ita ma abin da ta yi mun yaudara ce kuma na batta da Allah Allah zai saka mu kaga ka zo mu je gidansu idan ma ba za ka shiga gidan ba ka zama ka abuta. ka bani in shiga gidan in je in shuka mata rashin mutunci ba za a yi haka ba tunda na ce na haƙura na batta da Allah na batta da Allah kai gaskiya nuruddin a ƙurinka ya yi yawa wallahi to dan dai ku haka ne abin da ka faɗa cewa haƙurin nawa ya yi yawa to tabbas ina tare da Allah tun da kansa ya faɗa cewa yana tare da masu haƙuri mata kuma wadda da ba ita kaɗai ba ce a rayuwa da ta fara cewa tana suna akwai mata da yawa da suka fi ta kyau 'ya'yan masu hali akwai kuma waɗanda babu yabo ba fallasa don haka na tabbatar da cewa duk sanda nake son aure zan samu mace wanda nake so kuma zan aure ba matsala ba ne na batta da Allah Allah zai saka min abin da ta duniya da ɗaukaka dukkanin sirigar aro ne mai arziki wallahi ne babu abin da yake bani mamaki ma irin yadda har yanzu wasu mutane suke tunanin cewa kai ne wanda ka sa aka watsa wa nuruddin asiri kana nufin akwai mutanen da suke tunanin na aiki ya Allah kai ka umarce mu da cewa duk lokacin da wata masifa ta afko mana yawaita cewa daga gare ka muke kuma gare ka za mu koma ya Allah ya Allah wannan yanayi na talauci da bakin jini da kunci da na afka ya Allah ya Allah ina roƙonka da ka yaye mishi ya Allah ka sa ɗaukaka ta ta dawo ko da rabin ɗaukaka ta ta dawo ya allah koma da kwata ne ya allah ba zan yi irin abubuwan da na yi a baya ba ya allah na yi alkawari zan rungumi kowa ya allah kuma zan kyautata wa kowa kuma zan zauna da kowa lafiya ya Allah ya Allah ka fi kowa sanin cewa ba ni na cutar da nurar ba ya Allah ya Allah ka taimake ni ka kauda ni daga wannan zargi da mutane suke yi ko da ta hanyar fallasa wanda ya aikata wannan aiki ya Allah ko kuma ta duk hanyar da ka ga dama ya Allah saboda babu abin da ya gagare ka tsarki ya tabbata gare ka Allah Allah Allah ka tona asirin mutanen nan wanda duk yake da sa hannu a wannan ta'asa da aka yi da aka yi wa Nuruddin ya Allah ka bayyana mana shi wallahi ba za mu fasa yin addu'ar addu'ar nan ba har abada saboda kullum na ga Nuruddin wallahi sai hankali na ya tashi zaluncin nan ya yi yawa dole mu ci gaba da addu'a insha allahu sai an gane su waye darajar annabi da alkur'ani Allah kiyaye gaba lokaci guda za ta zo masu nan za ta kare ba abin da ke duwa ma rayuwar kama za ta kare kadai na jiji da kai duniya oh, ranka ya daɗe kai ne da kanka ai na yi mamakin ganin wayanka har na ji kunya wallahi don ni ya kamata a ce na kira ka na kira ka ne akan wasu 'yan maganganu guda biyu da farko dai na ji wakar ka ta rigar aro kuma ta shiga jikina sosai tabbas duk wanda ya tsinci kanshi cikin baiwa dumu-dumu to tamkar rigar aro ya ɗauka ya sa a jikin shi kuma dole ne ya sani zai cire ta ko ba daɗe ko ba jima wani kuma zai karɓa ya gwada idan ta karɓe shi sai ya batta a jikin shi idan kuma ba ta karɓe shi ba to sai ya cire ya baiwa wani a yanzu tana jikinka ni kuma gashi ta banna tumbur ai ni na riga na san cewa har gobe ruwa yana maganin dauda <laughs> ba kowane irin ruwa ba ai wani ruwan ƙara dauda yake magana ta biyu zan so in baka shawara akan walida walida dama ka san dangantakan da ke tsakanina da ita ne ai na kasanta a baya muna tare da walida ta so ni dan baiwar da Allah ya mu amma da baiwar tabbar kaina ita ma sai ta tattara ta kudu a yanzu na ji labari kuna tare da ita ni da kaina na ga inda take ta turo hotunan hotunanka yanar gizo abinda zan gaya ma shine kai hankali da ita muguwa ce mayaudariya ce allah sarki to ai ma dai haka ne don a yanzu dai ta riga ta cin mu burinta a takaice dai ba ma tare da ita yanzu kana nufin kai ma ta watsar da kai kwarai da gaske ba komai ita ma za ta haɗu da gamanta in allah yadda magana ta uku wacce ita ce ta ƙarshe ina so ka yadda da ni wallahi wallahi wallahi ba ni da hannu a kan abin da ya same ka domin mutane suna ta haɗa jita-jita cewa wai ni ne na sa aka maka wannan abin wallahi tallahi ban san komai ba allah shine shaida na allah sarki karka damu na riga na bar allah masanin sirrika ga baki daya idan har allah ya bayyana wanda ya aikata wannan abu a duniya fallahi alhamdu idan kuma ya barwa kansa sai ranar tashi alkiyama duka na barwa allah komai shikenan na gode lokacin sallah yayi zan je ne sallah